يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول To jama'a barka da warhaka muna fata kurku na lafiya wa jama'a FM ke gabatar da program ga kamar yadda kuka sani kowa ranar talata a malamin mu Sheikh Asad Sunna Life from Kaduna shi ke amfana da mu. Za ka muna tare da Sheikh. Sheikh na muka sallar salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Ya iyali duka Sheikh. Alhamdulillah ala kulli hali. Uh, uh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من wa ba'du yan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin darasin littafin akhdari wanda in 'yan uwa masu saurari ba su manta ba wannan shine darasi na hudu mun tsaya a inda malamin ke cewa yake ba alaihi hibzu basarihi ya wajaba ga shi baligi ya kiyaye ganin sa hannun nazari dangane da kallo ilal haram zuwa ga ainihin wato haram sannan wala hillu bai halatta lahu ga shi almukallaf ba an yanzu rayi kallo ila muslimin zuwa ga ɗan uwan shi musulmi da nazaratin tu'zihi da kallo wanda zai cutar da shi illa an yi kuna fasikin sai in ya zamanto fasiki ne to fa yajibu hijranuhu wajibi ne ya ƙaurace masa har muka ce a wannan gabar ƙauracewar da aka ce wajibi ne masa idan ƙauracewar za ta zama ita ce sababin da zai sa shi musulmin ya daina fasa ɗancin amma in an ƙaurace masa sharrin zai ƙaru to bai halatta a ainihin wato ƙaurace masa ba yau za mu tashi wa yajibu alaihi ya waje ba ga shi wannan baligi din hifzu ya kiyaye jami'i dukkan gabaki ɗaya jawarihi gaɓoɓinsa mastata'ata gwargwadon ainihin wato iko to wannan maganar da malin ya kawo cewa ji alaihi hifzu ya wajaba ga shi baligi ya kiyaye dukkan gaɓoɓinsa gwargwadon ainihin wato iko akwai wasu al'amura da suke da muhimmanci da ya kamata mu bayanin su akan wannan gabaɗin Allah ta'ala abu na farko ya ce hal a ta'alil insani shin labari bai zo wa ɗan adam ba hinin min dahari an samu wani lokaci na zamani lam ya kunshi amma kora ɗan adam ɗin nan bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba daga baya Allah ta'ala sai ce inna khalaqanal insana mu ne muka halicci ɗan adam ɗin nan min nutfatin daga ɗigon mani wanda ɗigon mani nan amshadin muka cakuɗa shi daga mani ya koma jini daga jini ya koma mazda tun marcin yana ciki kafin ya zo duniya Allah ta'ala sai ce na butalihi za mu jarrabe shi wadda alnahu sai muka sanya wa ɗan adam ɗin nan sami'an sai ga shi yana ji sannan basiran yana gani Allah sai ce inna hadinahu sabila mu ne muka shiryar da shi ɗan adam ɗin nan hanya imma shakiran ko da in ya ga dama ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa in ma kafura ko ya butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma matsalar safi babban malami Muhammad Muhammad al-Amin bin Muhammad a. muqtar الشنكيبي littafin صنع أضواء البيان في إداه القرآن بالقرآن يتي اتفق المفسرون على أن هل هنا yace ce malaman tafsiri sun ittifaki akan hal da Allah madaukakin sarki ya kawo anan nan ta zo da ma'anan katni shine istifhamun ne takariri wato tambaya ne na tabbatarwa wanda ya al ijabata alayhi bina kenan da Allah madaukakin sarki yace hal ata al-insan hal din da ma'anan qad ata al-insan da haka wajen amsa amsan zai zamanto na'am ne da haka yake cewa in ma kiran da Allah ya ce wa in ma kafara yushiru ila in'amillahi ta'ala alal abdi wannan yana nuni zuwa ga ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ma dan adam yace ta farko shine ijadul insani min al adam samar da dan adam daga babu adal allam yakun shay'an mazkura bayan da <coughs> bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba wa hadhihi ni'matul uzma wannan ni'ima ce mai girma la kasba lil abdi fiha bawa bashi da wata aiki da yayi a ciki da ni da duk wanda yake saurare na ba wani aiki da yayi ko wata gudunmawa da yayi bayar lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai samar da shi na biyu yace al hidayatu bil bayan wal irshadi ni'ima ta biyu shine wato shiryarwa ta hanyar bayani da nuni ila sabilil haqqi was sa'ada zuwa ga tafarkin gaskiya da kuma arziki duniya da lahira wa hadhihi ni'matu irsalir rusul wannan ita ce ni'imar aiko manzanni wa inzalil kutubi da saukar da littattafai wala kasbalil abdi fiha ita ma bawa ba shi da wani aiki da ya akanta wace gudunmawa na bayar wace gudunmawa ka bayar wace gudunmawa muka bayar wace gudunmawa suka bayar wajen Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai ya aiko manzanni babu da haka malamai a nan gurin suka faɗa suka ce wato akwai ni'imomi guda uku wanda ɗan adam ba wata gudunmawa da ya bayar a kansu abu na farko shine wujuduhu ba'da al-adam samar da dan adam din bayan babu shi na biyu ni'matul iman ni'ima ta imani sannan na uku ni'imar shiga ainihin wato aljanna dan haka a nan gurin akwai wasu gabobi da muke so mai bayani akan su wanda suke da matukar muhimmanci wannan gabar da malam ya ce wa alaihi ya wajaba ga shi baligi shubzu ya kiyaye jami'i ga baki ɗaya tawarihi gaɓoɓinsa masu ta'ata gwargwadon iko abdullahi dan abbas ya ce kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawan ya ce ina bayan annabi wata rana faƙala sai abdullahi dan abbas annabi ya ce masa ya gula ya kai yaro sai ce masa ihfazillah ka kiyaye Allah ko inni uallimuka kalimatin ina sanar da kai wasu kalmomi sai ce masa ihfazillah ka kiyaye Allah ya hafazu ka shi kuma Allah subhanahu ta'ala sai kiyaye ka mai Allah madaukakin sarki ko annabi yake nufi a wannan hadisin da in ihfazillah ka kiyaye Allah ya hafazu ka sai Allah subhanahu ya kiyaye ka sai malamai suka ce shine yana nufin ihfazillah fi hududihi fi ma harrama wa halala ka kiyaye dokar Allah cikin abin da ya halatta da abin da ya haramta in kai wannan shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya kiyaye ka da haka annabi ya ƙara faɗa ya ce ihfadillaha tajid haka ka kiyaye dokar Allah din sai ka samu kariya kuma ta Allah duk inda ka fuskanta sai ce masa su alta yana daga ciki idan zaka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah wai idan ta'anta in zaka nemi taimako yace fasta'in billahi kuma ka nemi agaji daga gurin Allah subhanahu Ya yace wa alam ka sani an al lallai lalle al-umma da za ta taru ala an yanfa'uka bi shay'in akan sai ta amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka ba za su yi amfanar da kai da abin ba illa bi in sai da abin da kada ka taba Allahu laka Allah ya rubuta cewa wannan abin zai amfane ka walau ijtama'u da al'umma za su tattaru kuma ala an yadurruka bi shay'in akan suna so sai sun cutar da kai da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lam yadurruka illa bi shay'in ka katabahu Allahu laka ba su iya cutar da kai da wani abu sai da abin da Allah ya rubuta maka sai ya ce masa rufe atil alkalamu an ɗauki alkalima wajen fatis suhufu kuma takardun da aka yi wannan rubutun ya riga ya bushe wannan kalmar da annabi ya ce ma abdullahi ɗan abbas ɗin hifazillah ya hafazuka na farko ba wanda ke iya tsara mutum idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa annabi shu'aibu da mutanensa lokacin da suka ce musu in na ƙulu muna ganin ka illa tara ka ba da ali hatina bi su'in face wato abin da muke bautawa ne suka shafe ka da cuta saboda bujire masa da kai ƙali sai ya ce in ni ushidullah ya ce ina shaida wa Allah hadu, kuma ku shaida ni bari ummin ma ni na barranta da abinda kuke bauta mu wanda ba Allah ba min duni duk wani abu wanda yake koma bayan Allah ne na barranta daga gare shi ya ce musu faki duni jami'an duk ku taru ga baki ɗayan ku ku ci gaba da kulla makirci a kai na sun malatun duru sannan kada ku jinkir samu ya ce musu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na dogara akan Allah ubangiji na ubangijinku sai ya ce musu ma min dabbatin babu wani abu da yake taka doron ƙasa illa huwa aqidun bi nasiyatiha fati Allah ne ke rike da gashin gaban wannan abin da yake yawo sai yace musu inna rabbi lalle ubangiji na ala siratal mustaqim yana kan tafarki madaidaici ce yadda kowane abu yakan yi shi akan ka'idar da ya kamata a yi shi sai yace musu fa in in kuka juya baya kuka ki karba abin da na zo muku da shi faqad kuma yace ni na riga na isar muku da ma ursiltu bihi ilaykum abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum yace kuma ubangiji na sai ya canja wasu mutane wanda za su karɓi wannan saƙon wanda ba ku ba ku da kuka ke karɓar wannan sakon wala da zurruna ku a ba za ku iya cutar da shi Allah da komai ba sai yace musu inna rabbi saboda ubangiji na fa ala kulli shay'in hafiz akan kowane irin abu shi yake kiyayewa a kansa. sannan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa maka na lahu alaihim min sultanin illa alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa shak wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka shi yake kiyayewa akan kowane irin abu sannan haka Allah ta'ala ya ce wallazina ittakhadhu min dunihi awliya wanda suka riƙe. koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine wanda zai jibinci al'amarinsu sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihi Allah yana kiyaye duk wani abu da suke wa ma'anta alaihin biwaki sannan Allah shi yake da littafi wanda ya tattara komai yake kiyayewa da haka ya ce Gada alimna matan kusul abdu minhum Allah ce mun san abin da ƙasa take rage musu wa na saboda gurma akwai kitabun hafiz littafi mai kiyayewa shine lauhin mafuz sannan akwai littafi wanda yake kiyaye aikin da kowane bawa ya yi da haka ya ce inna alaikum la na kiraman katibina to don haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya tabbata shi ne mai tsaro sai annabi ya ce ihfadillah ka kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah maɗaukakin sarki ɗin sai ya tsare ka da haka za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya kawo a ƙul'ani da waɗannan ma'anonin idan ya ce mana hafizu ala salawati wasu salatul wusta zai ce mana wa kumu lillahi qanati kaga kiyaye sallah ɗaya ne daga cikin kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala haka in yi ce mana wa hada kitabun an zalna ka Mubaraku. ba littafi da mun sako muka da shi yana cike da albarka lafi bai ne dai yana gaskata abin da ke gaban sa na bai kuma Allah ya ce mun saukar wa da annabi wannan littafin ne wa litundira Umar qura don kai gargadi ga asalin kowane gari ita ce garin makka wa man ha da garin da ke gefanta Allah ya ce walladina yu'minuna bil akhirati <clears throat> wanda suka yi imani da ranar lahira yu'minuna bihi sun yi imani da wannan alqur'ani sannan wahum su dinnan fa ala salatihim akan sallolinsu yuhafizuna suna masu kiyayewa inna Allah ta'ala ya faɗa yace walladina hum ala salawatihim yuhafizuna sune waɗanda dangane da sallolinsu suna kiyayewa ke yasa za mu ga Allah ta'ala ya ce atta'ibun al'abidun alhamidun as-sa'ihun ar-raki'un as bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizun li hududillahi wa bashiril mu'min shi yasa annabi Yusuf yace qala ja'alni yace wannan sarkin ka sanya ni ala qaza'inil ardi akan ministan harkokin albarkacin ainihin wato gona sai ce in nan ba <clears throat> hafizu mai kiyaye amanar da aka bani ne sannan alimun ni dinnan ainihin wato masani ne shi yasa da ga da Allah madaukakin sarki ya zo sai ya ce mana wal hafizina furujahum da inda suke kiyaye farzodin su maza wal hafizati da waanda suke kiyaye farzodin su ainihin wato mata sannan Allah madaukakin sarki gurin kiyaye doka yi ce a faizali kawo muna alin nisa'i fiti bi ma faddal lafi ba a bakon alaba adin wa bi ma an faƙo min amwali sai ce fasari hatu mata na kirki ƙani tatu masu ɗa'a ga allah subhanahu wa ta'ala da kuma mazajinsu sai ce hafi zatu suna masu tsarewa da gebe bi ma hafi zalla ga a ga duk wani abu da allah maɗaukakin sarki ya tilasta musu cewa su tsare shi shi yasa za mu ga idan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da alƙiyama Allah ya ce wa fatil jannatu za a kusanto da aljanna a wannan ranar na Zaira ba'i ga masu tsoron Allah aljanna ba ta da nisa a wannan ranar hada Allah zai ce wannan aljannan ta tabbata ne matu a aduna wannan shine abin da aka yi muku alƙawari da kulli awwabin <clears throat> ga duk wani wanda yake komawa zuwa ga Allah hafiz kuma mai kiyaye dokar Allah da haka Allah sai ya ce man khashiyar rahmanu bil ghaibi duk mutumin da ya ji tsoron Allah a boye waja abi bi kalbin muni ya zo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah za a ce masa udkhulu ha bi salam ku shiga wannan aljannar da aminci dalika yawmul khuludi wannan ita ce rana ta dawwama da hun ma ya fiha suna da duk abin da suke so a cikinta walaɗina sannan a gurin akwai mazi ƙari malamai suka ce da hun ma ya fiha shine shiga aljannan sannan waladaina mazi a gurin mu akwai ƙari shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa gaɓoɓi da malam magana a nan gurin muna da gaɓoɓi guda bakwai wanda suke da matukar muhimmanci a gurin kowane ɗan adam kuma suke da matukar hatsari shi yasa ya ce wa yajibu alaihi ya waje ga shi ba yi hibzu ya kiyaye jami'i dukkan jawarihi sa mastafa a gwargwadon iko abu hajjim allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama ya faɗa ga wani mutum ya ce masa yayin da ya tambaye shi ya ce masa ma shukurul aine ne me godiyar idanu guda biya a ba hadin wanda sai abu hadin ya ce masa izara aita bihi ma khairan idan ka ga alheri da idanunka guda biyu a alantahu shine ka sanar da wannan alherin shine godiyar ido guda biyu sannan wa izara aita bihi ma sharran idan ka ga sharri da idanunka guda biyu satartahu ka rufe wannan sharrin da idanun naka kar ka zo ka ci gaba da ainihin wato kallon shi da yada shi sannan mutumin ya kara tambaye sai ce masa fama shukurul uznani ne mai shukur godiyar kunne guda biyu kwale sai ce masa in sami ita bihi ma khairan idan ka ji alheri da kunnuwanka guda biyu wa aita ka kiyaye shi wa in sami ita bihi ma sharran da fa'atahu in ka ji sharri da ka guda biyu ka tunkuɗe shi kan ma ka bari ya zauna tattare da ni sannan ya ce masa me godiyar hannaye guda biyu sai ya ce la aku bihi ma da kuma. kada ka kuskura da hannayenka ka karɓi abin da ba naka ba sannan wala tamna haqqan lillahi huwa ma duk kuma abin da yake haƙƙi ne na Allah kakka bar shi ci gaba da zama hannunka kala sai ya ce masa to me godiyar ciki kala sai ya ce Allah madaukakin sarki ya ce walladina hum li furudihim hafizun su inda suke kiyayewa ga fardudin su illa ala azwajihim sai ga matan su aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka fa innahum lallai su ghairu malumina ba abin zargi bane fa man ittaqawara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatansa koma bayan wannan ula'ika humul aduna wa'annan su ne 'yan ta'adda don haka kalman farji da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana asali idan an ce farji a yare na larabci shine kafa da wannan ne malamai suka ce kalman farji ba ta gasgatuwa a kan gaba da haka ido za a iya ce masa farji saboda yana da rayu baki ma haka kunnuwa haka don haka wa'annan gaɓaɓu shi yasa Allah ta'ala sai ce wallazina hum li furujihim hafizu idan mutum ya kiyaye fadinsa sa ya daina zina bai kiyaye bakinsa daga maganganun da yake yi ba bai kiyaye kunnensa daga maganganun da zai saurara ba bai kiyaye idansa daga abin da zai gani wato har yanzu akwai matsaya shi yasa hadisi a bukhari da muslim da sunan da musnad na al-imam ahmad hadisin abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara musu yadda yace annabi ya ce mara aiki shay'an ashbaha bil lamami ban taɓa ganin ko abdullahi ɗan abbas yace ban taba ganin wani abu ba wanda ya kama da lamam wato ƙananan zunubai Min qala abu hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wa sallama irin abin da abu huraira ya faɗa daga annabi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah ba a labna adama hazzahu Allah ya rubuta wa ɗan adam rabansa min zina na zina mudrikun zalika la mahala yace su ya riski wannan koko kwanto babu ce, fal'aina ne idanu guda biyu zina kuma an nazuru zinarsu ne kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wal’uznani ita kuma kunnuwa guda biyu zina kuma alistima'u zinarsu shine sauraren abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana Ya ce wa zinal fam zinar baki kuma shi ne alqubulu yin kist sun banta ga matar da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka mu'amala da ita wallisanu shi kuma harshe zinahu alkalamu yin magana akan abin da bai kamata a yi magana a kansa ba waliyadu shi kuma hannu zinaha zinarsa shi ne albatsu damka ko taba abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda a taba ba warrijilu ita kuma kafa zinaha zinatta shine alkhuta mutum ya tattaka ya tashi ya tafi inda Allah subhanahu wata'ala ya hana wal ita kuma zuciya ya hawa yana so ta tamanna yana guri annabi yace wal farju shi kuma farzi gaba kenan ya saddiqu zalika kullahu aw yukaththibahu aw yukaththibuhu shi yake gaskata wannan gabaki daya ko ya karyata shi <coughs> wato in mutum wato idansa ya ga abu na sha'awa wanda ya shafi mace kunnensa ya ji bakinsa ya sambanta sannan harshensa ya yi magana hannunsa ya taba kafarsa ta taka ta je ta ga gurin zuciyarsa tana so tana guri yanzu farjinsa ne zai gasgata abin da ya biyo nan matakan ko ya tashi. shi shi yasa da ga hadisin abdullahi dan mas'udu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yace yace istahayu min Allah haqqal haya ku dinga jin kunyar Allah matakar jin kunyar Allah wa qulna sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna lanastahi mu fa muna jin kunya walhamdulillah kuma godiya ta tabbata ga Allah ƙwala sai annabi ya ce wa sahabbai laisa zalika ba irin waccan kunyar da kuka sani nake magana ba walakin listi ya aminin ya haƙƙal haya annabi ya ce masa sai dai jin kunya daga gurin allah matuƙar jin kunyar allah shine an ta hafazar ra'asa mutum ya kiyaye kansa wa ma wa'ada abin da kai ya tattaro wannan maganar da annabi ya faɗa ya ce mutum ya kiyaye kansa da abin da kai ya tattaro me yake nufi shine mutum ya kiyaye gaɓoɓi guda uku wanda suke tattare da kansa akwai baki akwai idanuwa akwai kunnuwa shine mutum ya kiyaye kansa da abin da kai ya tattaro sannan annabi ya ce walbakna mutum ya kiyaye cikinsa wa ma hawa da abin da ciki ya tattaro kaga ciki da abin da ya tattaro akwai gaba duk lokacin da wa'annan gaɓoɓin guda biyar baki kunne ido ciki gaba suke da matsala to mutum za ka ga yana da matsala sannan annabi ya ce waje ya al-mautu wal mutum ya dinga tuna mutuwa da tsufa sannan ya ce wa man arada ta duk mutumin da yake nufin lahira da gaske taraka zinata duniya ya bar wannan tarkacen na duniya wanda ji ya san zai raba shi da Allah wa man fa'ala zalika duk mutumin da ya aikata wannan faqad istahaya min Allah haqqal haya da kunyar Allah matuƙaddin kunyar Allah to shi yasa zamu ga hadisin Ubbadatu bin Samit ya ce mandan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idmanoli sittin min anfusikum ku amince min akan abubuwa guda shida annabi ya ce adman lakumul janna duk wanda ya amince min akan su ni kuma na amince mai idan aka tafi lahira yana da automatic certificate na shiga aljanna annabi ya ce masu usduku ku yi gaskiya idan haddastum idan za ku yi magana wa aufu sannan ku yi alkawari idza wa'adtum idan kuka yi alkawari ku cika wa'addu annabi yace ku ba da amana idan tumintum idan aka amince muku sannan yace musu wahfazu furujakum sannan ku kiyaye farjojinku wa guddu absarakum sannan annabi yace ku kame idan ku wa kuffu sannan ku kame aidiyakum hannayenku annabi yace in dai mutum ya amincewa masa akan wa'annan abubuwan guda shida to yana da automatic certificate na shiga ainihin wato aljanna idan aka je gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wa'annan gabobin da malam ya ce wa ya yajibu alaihi ya ba gare shi hifzu ya kiyaye jami'i ga baki ɗaya jawarihi gabobin sa mastata'a gwargwadon iko to akwai gaɓoɓi a jikin ɗan adam da suke da muhimmanci kamar haka gaba ta farko wacce ta fi kowace muhimmanci a jikin ɗan adam babu kamar alfu'adu zuciya ko alƙalbu zuciya shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu akhrajakum Allah shi ya fitar da ku min butun kuma daga cikin cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an kun zo duniya ba wanda ya san wani abu sai ya ce waja'ala lakum as-sam'a Allah sai ya sa muku ji wal'ausara da gani wal da kuma zuciya me amfanin ji da gani da zuciya Allah sai ce la'allakum tashkuruna ko kwa gode na Allah sannan Allah ya ce wala kafu kada ka bibi ma laysa laka bihi duk abin da baka da ilimi akan sa sai ce inna sam'a saboda ji walbasara da gani wal da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan su sun kasance ababen tambaya ne da haka zamu ga Allah ta'ala ya hada wa'annan gabobin guda uku ya ce wa laqad zara'ana haqiqa mun yi halitta ne jahannama dan jahannama kawai ta ci Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan yace kasiran halittan nan tana da yawa kuma akwai ta min akwai a cikin aljanu da mutane abu na farko da Allah ya fara faɗa sai ya ce lahum qulubun akwai mutanen da zaka ga su Allah ya ba su zuciya ta zauna su yi tunani suna da experience kirkiro wannan su yi wancan su yi wancan amma matsalar da suka samu la na biha ba su taɓa ƙoƙari wajen su gwada da zuciyarsu ba yadda za su fahimci addinin Allah. Walahum a'yunun ga su da idanu kuru-kuru komai sun gani a duniya sukan gane shi amma la yufsiruna biha sun kasa ganin gaskiya صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض ندع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض ندع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على مغفر يا شيخ haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da cewa walahum Adanu, da su da kunnuwa amma la yasma'una biha sun kasa ganin ko sauraron gaskiya da wannan kullun nasu su bi wanda yana da zuciya bai kokarin ya fahimci addinin Allah da ita yana da ido bai kokarin ya ga gaskiya ya bi sannan yana da kunne ba ƙoƙarin yake saurara alheri bai aiwatar sai Allah ya ce ula'ika irin waɗannan fakal an'ami kaman dabbobi suke Allah ya ce balhum adallu kai garaba dabbobi da su saboda ita dabba Allah bai ba ta hankalin da za ta dinga bambanta abubuwa ba amma dan adam da Allah madaukakin sarki ya yi shi ya ba shi hankalin da ya bambanta shi tsakaninsa da na dabba sannan ya ce ula'ika humul gafilun waɗannan su ne ainihin ula'ika humul gafilun da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi muhimmancin zukata a cikin alkur'ani a gurare da ainihin wato da dama da kuma cututtuka da rashin lafiya na zuciyar da kuma karkashe-karkashen ainihin wato zuciyar da aka da abinda mutum zai gyara a matakin farko idan bai gyara zuciyarsa ba ta akwai matsala shi yasa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana faɗa yana cewa inna fil jasadi lallai a cikin jiki akwai wata tsoka tana gyaruwa komai ya gyaru da ta lalace kuma komai ya riga ya lalace haka dole ne mutane gaba ta farko da tafi komai muhimmanci a jikinsu wanda ya wajaba su kiyaye ta ita ce zuciyarsu su yi ƙoƙari gurin tsare ta da kula da ita da kuma ainihin wato gyara ta wannan abun yana da matukar muhimmanci mutane su kula da shi kuma su ba shi ainihin wato kula so da duk abin da mutum zai idan zuciyarsa fa ba ta gyaru ba bai tsare ta ba to gaskiyar magana akwai matsala gaskiyar magana saboda haka wajibi ne ga mutane duk wani abu da zai bayar zuwa ga zuciyarsu ta lalace ta ɓaci wannan ya zama wajibi su kiyaye shi har shi yasa wani malami yake cewa zuciya in ta makance to ganin ido bai yi ainihin wato fa'ida ba har wani malami yake cewa ita alƙalbu ita zuciya ita ke rumzul haya ita ce ginshiki na rayuwar ɗan adam صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض ندع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نزع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك والمرى صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى بعد بحبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وفي الجبال وفي القرى فوق السهول وفي الجبال وفي القرى السلام عليكم شيخ وعليكم السلام عليكم ji na basa fadal na to dan haka wani malami yake faɗa yake ita zuciya ita ce ramzul haya ita ce wato ginshiki na rayuwar ɗan adam sannan wa da insani ita ce haƙiƙanin mutum huwa fi duniya jamali huwa fakruhu gyaro zuciyar mutum a duniya ita ce kwalliyarsa kuma ita ce alfahaninsa wa fil akhirati uddatuhu wa kuru. a lahira ita ce tattalin mutum ita ce tanadinsa وله في جسم الإنسان المكانة ula. sannan tana da ainihin wato matsayi mai girma a jikin ɗan adam walahu ala jami'il jawarihi yadi dula sannan akan dukkan gaɓoɓin ɗan adam tana da tasiri wanda ya fi na kowace gaba yace ila salaha idan zuciya ta gyaru salaha aljasad kulluhu jiki duk ya gyara gabaki ɗaya wa ila fasada in zuciya ta lalace فسد الجسد كله جكي lalace duka fa ƙa'idu, alqa'idu ita zuciya ita ce kwamanda ita ce jagora wal jawarihu lahu wa kada su gaɓoɓi ragowa wato runduna ce ga ita zuciya ɗin wacce ita ce jagora ita ce kwamanda kuma masu hidima ne wa huwa maliku ita zuciya ita ce sarkin wal ta tabu'un lahu wa hashin Raguwar gaɓoɓi su kaman ainihin wato waɗanda ake mulka Ita ittahada shakalu fi kullil bashar shakalin yanayin yadda Allah ya zuciya na mutane iri ɗaya ne haka za ka gani واختلفت a بأدب bashar. amma abin da yake sawa yanayin zukatan mutane su bambanta yanayin yadda kowace zuciya ta gyara alaƙar ta tsakaninta da Allah shi yake sa zukatan mutane su bambanta a gurin Allah shi yasa idan aka zo sallah aka tsaya Allah zai kallon mutane ya ga waye ya fi kima waye firiri waye dogo waye tajiri waye fari waye baki waye balarabi waye ba balarabi kawai abin da Allah yake duba duk lokacin da mutane suka taru za su yi wani abu zuciyar mutane yake duba waye zuciyar sa ta da alaƙa da shi Allah subhanahu wa ta'ala din da haka sai yake fa qalbun asfa min ad-dura akwai zuciyar da zaka ga haskenta ya kokarin wato dutse na kankara irin su din nan wa qalbun aqsa min al-hajar akwai zuciyar da kuma ya fi kashewa da bushewa da lalacewa sama da dutse akwai kalbin zuciyar da ya duru haular sama yake yawo a sama kamar yadda mala'iku suke saboda tsarkin da take da shi a gurin Allah wa qalbun akwai zuciyar da ya julu yake yawo haula kala yadda kasan yana yawo a bayi saboda munin zuciyar da lalacewarta akwai qalbun yartafu ila al illiyin zuciyar da yake hawa zuwa ga ainihin wato can illiyin akwai qalbun ya hawi ila asfal safilina da haka akwai zuciyar da mai shi yakan faɗo zuwa can ƙasan nan wanda ya fi ko'ina ƙasa da akwai kalbin mu'allafin bi arshi rabbil alamina akwai zuciyar da yake yara ta da Allah subhanahu wa ta'ala wa kalbin mu'allafin bi jarki shahawati wa shubuhati wa shayatin akwai zuciyar da yara ta da kowane sha'awa wanda Allah ya haramta da shubuhohi da kuma ainihin wato shaidanu mun sha yin bayani a wasu darussa da dama cewa akwai abubuwa guda bakwai da suke sabbaba ko tara zuciyar dan adam الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فضل ندع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرى To jama'a jama'a ku gafarce mu kun san lamarin lahura a to arwa yau da shek na tare da mu. Shek salamu alaikum. Salamu alaikum shek. Shek kana jina salamu alaikum. To a jama'a har yanzu ku gafarce mu a insha Allah kamin dai mu samu عشر الله في عليائه ناصح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شد جرح في سبيلك والضرى صلوا على المختار أحمد إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى to don haka ya zama wajibi akan mutane su yi kokari yadda za su yi su gyara zuciyarsu zuciya ita ce gaba ta farko babba wacce ta zama wajibi akan ɗan kowane ɗan adam ya kiyaye abin da zai gyara ta sannan ya nisanci duk abin da ya san zai ainihin wato ɓata ta wanda suke biyo da mu a darussa da dama mun faɗi abubuwa guda tara da suke kawo lalacewar zuciya da kuma abubuwa guda ashirin da suke kawo zuciya in ta lalace a yi su don ainihin wato zuciyar ta ainihin wato gyaru gaba ta biyu da take da muhimmanci bayan ita zuciyar kasancewarta ita ce ainihin wato koga ga baki ɗaya ita take jagorancin ragowar gaɓoɓin wajen su gyaru ko kada su ainihin wato gyaru shine kada mutane su manta akwai al harshe a baya kuma can malam dama ya yi magana cewa yajibu alaihi ya wajaba gare shi ya kiyaye harshensa shi yasa za mu ga daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake lissafa wa ɗan adam na ni'ima zai ce alam na ja'allahu yi ne a ce ba mu muka sanya wa ɗan adam idanu guda biyu ba sannan wa lisanan ga kuma harshe wa shafate ne ga kuma labba guda biyu wanda wannan bai bukata sai mun maimaita mun faɗi hatsarin da harshe yake da shi a gurin ɗan adam a baya sannan gaba ta biyu akwai al'ainai idanu guda biyu ko al'aina ne idanu guda biyu da kuma ji da gani don haka Allah maɗaukakin sarki hadisin ana ɗan maliku har annabi yake cewa inna Allah azza wa jalla qala Allah ya ce idan turisti abdi idan na jarrabi bawa na yi da idanunsa guda biyu na karɓe su yi a sabara sai haƙuri annabi ya ce awwattuhu minhum jannata, sai Allah maɗaukakin sarki ya musanya masa sakamakon wa'annan idanun nasa guda biyu ya musanya masa da su ya ba su aljanna shi yasa zamu ga Allah yana buga misali a zai ce yake masalul ne misalin ɓangarori guda biyu kal a'ma kaman makahu wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani masala tsakanin mutumin da yake yana ji da wanda bai ji da wanda yake gani da wanda bai gani Allah ya ce ai ba za su zama daidai gurin ainihin wato misali ba da haka shi yasa da shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ta faɗar waɗannan abubuwan a matsayin ni'ima a gurare da dama daga cikin ayoyinsa na ainihin wato alƙur'ani zai ce wa ma yastawil a'ma wal basiru ba za a taba haɗa mai gani da wanda bai gani ba haka ba za a taba haɗa duhu da haske ba to da haka idanu guda biyu suna da matuƙar muhimmanci sannan kuma wato gani kenan kunne yana da matuƙar muhimmanci ji yana da matuƙar ainihin wato muhimmanci to shi yasa za mu ga a inda su ba sa sauraron alheri da ainihin wato za su yi haƙuri saboda yanayi na na'ura da ake samun matsala yau kuma dama dukkan abin da ɗan adam yake yin sa yau da gobe Allah subhanahu wa ta'ala ka'idarsa taki face sai an samu matsala dama wata rana da aka muna fatar ‘yan uwa da suke saurare a yau za su yi haƙuri da yanayin da aka samu kai a ciki muna fatan Allah maɗaukakin sarki wannan haƙuri Allah ya saka mana da gidan aljanna a kan shi da aka mun faɗi gaba ta farko mun ce akwai harshe sannan akwai kunnuwa guda biyu sannan akwai ainihin wato ido sannan akwai ainihin wato a abin da ya shafi wa'annan gaɓoɓo da haka yana da kyau mutane su kiyaye al'uznani kunnuwansu guda biyu sannan sai a sam'u ji da kuma gani sannan sai kuma ainihin wato harshensu gaba ta gaba da take da muhimmanci mutane su kiyaye akwai alyadani hannayensu guda biyu da kuma kafafunsu shi yasa da mu ga a ƙur'ani akwai waɗanda da yawa idan suka yi laifi Allah madaukakin sarki zai فيض البركات على ما أناله وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأثني موارده سائغة هنية صلى الله عليه ممتطئا من الشكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولوية المنتقل في الغرر الكريم ها السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ina ji to bismillah na'am to da haka kamar yadda nace mutane su yi hakuri yau saboda yanayin da aka samu kai a ciki duk wani abu da kake yin sa yau da gobe sunna ta Allah ta ki dole sai an samu jarrabawa irin wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka cewa kai dama mutum ne kuma kamar yadda ya faɗa cewa wa kuri kal insanu an halicci dan adam dama da ifan yana da ainihin wato rauni to an ba a yin haƙuri da waɗannan irin al'amura a janibi na rayuwa da janibi na addini to aljanna ma shiganta yana da matukar wahala shi yasa za ga Allah madaukakin sarki yana cewa jannatu adnin aljanna ta zama yi da kuluna a ‘yan aljanna za su shige ta Allah ka sa na daga ciki sai ya ce wa kun salaha da duk wanda ya nagarta min aba'ihim daga cikin iyayensu sai ya ce wani mala'ikatu mala'iku kuma ya da kuluna alaihim za su dinga shiga ta gurin ‘yan aljanna Allah ka sa na daga ciki za su yi musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bi masa barku, saboda irin haƙurin da kuka a duniya gurin bin Allah da haka wa ni'ima uqubad dar madalla da wannan gida kyakkyawa na ƙarshe Za ka kada mutum akwai wanda za ka ji suna ma kirari da take cewa su kowa ya san ko haƙuri ba su da shi to da Allah mutum kada ya ma kansa kirari shi bai da haƙuri, da wanda yake ma kansa kirari na cewa shi kowa ya san bai da haƙuri, wannan kamar kirari yake ma kansa cewa kowa ya san shi dan wuta ne dama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ta haka gaba ta biyu ita ce ko ta gaba a cikin waɗannan gaɓoɓi masu muhimmanci da malamin ahalari ya ce ya wajaba mutum ya kiyaye gaɓoɓinsa gwargwadon iko su ne akwai hannayensa guda biyu da kuma ƙafofinsa Allah matukacin sarki lokacin da yahuda suka ce aljanna ta su ce su kaɗai ba wanda zai shiga Allah ya ce kul in kana da kuma darul akhira in dai kun ci gidan lahira naku ne ku kaɗai banda ku ba wanda zai shiga sai Allah ya ce fataman nawul mauta to kai gurin ku mutu in dai da gaske kuke yi sai Allah ya ce walan yatamannahu har abada ba za su yi gurin mutuwa ba saboda bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsu take gabatarwa na yanzu wallahu alimun bizalim da aka zamu ga Allah yana cewa qul ya ayyuhal ladina hadu ya ku yahudawa in za'amtum in dai kun faɗi cewa annakum awliya'u lillahi min dunin nasi ku ne waliyan Allah banda ragowar mutane Allah sai ce fa nawul mauta ku gurin ku mutu in dai da gaske ne sai ki wala ya tamannawna ko abadan bima qaddamat aidihim har abada ba za ku yi gurin mutuwa ba saboda abinda hannunku take gabatarwa na laifi kaga hannu yana da gudunmawa mai karfi da yake bayarwa na laifi haka Allah madaukakin sarki ya ce musu laqad sami Allahu Allah ya ji qaulal ladina qalu magana wa'annan da suka ce inda inna a faqirun allah talaka ne wa hannu agniya so su ne masu kuɗi Allah sai ya ce tubu ma ƙalu da sannu sai mun rubuta duk abin da suka faɗa kaga baki mai yanka wuya kenan sannan wa qatluhumul anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi bige da haƙƙin ba tare da wani dalili ba wani ƙulu Allah ya ce za mu ce musu zuƙu kuɗin da azabar hari azaba ta gobara sai ce zalika wannan azabar da za a yi musu za ta tabbata ne bima kaddamat aydikum saboda abin da hannunku ta gabatar na laifi kaga kashe annabin Allah kuwa duk lokacin da kaje an ji an samu wani an kashe shi za ka ga cikin aikin kisan kaso ɗari kaso tamanin da wani abu ko tasa'in da wani abu hannu yake ba da gudunmawa gurin yin shi sannan Allah madaukakin sarki haka ya tabbatar cewa قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير سيأتي اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله wa ya biyu ne da gairin haƙ suna kashe annabawa ba dalili duk lokacin da kaga an tashi an ji an kashe wani musamman ma annabin Allah za ka ga hannu ne ya ba da gudunmawa mai ƙarfi gurin aji a kashe wani da haka Allah ya ce da ƙar akab na ta ka bani Isra'ila mun rike alƙawari da bani Isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan ma an musu da manzanni Allah ya ce kullama jaahu rasulun duk lokacin da wani annabi ya zo musu bi ma laka hawa anfusuhum da abin da ransu bai so ɗan kazzabu wata jama'a a cikin su sai su karyata kaga baki ne in an faɗa abu yake cewa karya ne ya kaci lura wasu ɓangaren kuma su kama annabi su kashe na haka Allah ya faɗa yake ya ladina na bi ya llahi wanda suke kafirce ma ayoyin Allah sai yake wa yaqtuluna na. su kama annabawa su kashe bige da hakkin ba wani dalili sannan wa yaqtulu ya amuru na qisti minan nafi su kama masu umarni da alheri a cikin mutane su kashe duk lokacin da kan an ce ga wani gingime malami na addini an kai masa farmaki an kashe shi da ga wanda suka je suka kashe shi da hannayen suke amfani wurin ainihin wato kashe su kashe malami ko kashe annabin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga masu imani har Allah ya ce الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون to shi yasa zaka ga a Qur'ani gurare da yawa idan musifa ta samu mutane sai Allah ya ce saboda abin da hannunsu take aikatawa ne a suratul nisa'i ya ce fa kaifa a asawatuhum musibatu yaya za su idan musiba ta same su bima kaddamat aidihim saboda abin da hannunsu ta janyo ta gabatar sun maja'uka sannan za su zo gurinka ya halifu na billahi suna rantsuwa da Allah cewa in aradna illa ihsanan wa tawfiqa sannan Allah ya ce wa ma asabakum da abin da kuka ga ya sami ku min musibatin na bala'i Allah sai ce fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannun mutane ke aikatawa ne wa ya afu an kafi don ma Allah yana yafi mutane mai yawa bai kama su da shi sannan haka Allah madaukakin sarki ya ce zalika walau tara da za ka gani إذ يتوفى kafaru كفروا yadribuna wujuhahum wa adbarahum lokacin da ake karɓar ran kafare mala'iku na dukan fuskokinsu da bayansu za su yi musu kuɗanɗana azaba ta gobara sai Allah ce za wannan fa ya faru ne bi ma qaddamat aydikum saboda abinda hannun ku tai na laifi shi sa ake muku wannan wulakancin wa annallaha saboda shi Allah laisa bai zamanto bi zallamin wanda zai zalunci lil abi ga bayinsa sannan haka Allah ya ce wa ma nusilil mursalin ba ma aiko manzanni illa mubashirina wa mundirina sai dan su bishara ga duk wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma Allah ya kiyaye mu sanan wa yujadilu allazina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa sai ce man abulamu wane ne mafi zalunci mimman dukkira bi ayati rabbihi fa a'rada anha irin waɗanda aka ambatan masa ayoyin ubangiji ya bijiri ya kauda kai wani shi ya manta ma kaddamat ya dahu abinda hannuwansa take ainihin wato gabatar masa shi yasa mu ji Allah madaukakin sarki a suratul hajj ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني إتمه ليدل عن wani الله لهم في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق سيتي ذلك wannan ya faru ne bima qaddamat yadaka saboda abin da hannuwanka ta gabatar maka wa anna kuma shi Allah laisa bai zaman ba. bi zallamin mai zalunci lil abidi ga bayi sannan haka Allah madaukakin sarki yace wa idza kad wa idza azaqana an-nasa rahmatan farihu biha idan muka dantsana wa mutane wata rahama arziki ne menene sai su farin ciki su yi takama su yi alfahari amma wa in tusibuhum sayyi'atun idan wani bala'i ya same su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannunsa ta je ta janyo idan hum yaqnatuna sai ga su suna ɗeba tsammani daga rahamar Allah haka yace fa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al-balagh wa idha adqana al-insana minna rahmatun fariha biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur Allah yace zahar al-fasad kanna ta bayyana fil a cikin tudu wal bahari da kuma teku sai Allah ya ce bi ma kasabat aidin nasu saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa ne shi kuma Allah yana yin wannan ne zai ka kuma ba'ad alladhi amilu dan ya ɗanɗana musu azaba dan gani da sashin abin da suka aikata ko mutane sa dawo zuwa ga hanya da haka Allah sai yake inna ku. muna muku gargadin azaban karibin azaba wacce take kusa yawma yandurul mar'u ranar da mutum zai kalli ma kaddamat dawo duk abin da hannunsa ya gabatar masa da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wal tandur nafsun ma qaddamat da gadin kowa ya duba ya gani mai ransa ta gabatar masa dan gobe wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah inna Allaha kabirun bima ta'malu Allah madaukakin sarki ya kasance yana gani ainihin wato a gare ku da haka wa'annan su ne gaɓoɓin da malam ya ce wa ya ji ya wajaba alaihi da shi kowane baligi hibzu ya kiyaye jami'i jawarihi dukkan gaɓoɓinsa a gwargwadon iko kenan gaba da tafi kowace gaba muhimmanci a jikin ɗan adam zuciya to ya tun ita ce abin da za a fara kula da ita don ta taimaki ragowar wurin kwantarol ɗin jikin duk wanda bai kiyaye zuciyarsa ba ya gyara ta ita to ba yadda za a iya kiyaye idansa da bakinsa da kunnensa da farjinsa da hannunsa da kafarsa gurin ainihin wato sharri to shi yasa za mu ga yadda jahannama take da ƙofofi guda bakwai Allah ya ce da hasaba ata abwabi tana da ƙofofi guda bakwai haka idan mutum ya ɗauki waɗannan gaɓoɓin haka za su ba shi gaɓa guda bakwai na farko za mu ga akwai kafafu guda biyu su kafafu guda biyu da su ake tattakawa a duk wani guri da za a aiwatar da shari shi yasa hatimul asam lukumanu hajiyar umma da aka tambaye shi aka ci alaga ta malam wai me sirrin da sa kai ka zauna lafiya baka da tension da fargaba da bugawar zuciya da tashin hankali irin na raguwar mutane da suke rayuwa a zamaninka sai ya ce ya gina rayuwarsa akan abu guda hudu ne ya ce na farko alimtu an da rizki la gari na san ta abin da Allah ya rubuta na arziki na wani wani bai shi ba yace to daga nan sai dukiya zuciya ta ta nazo abin da ya zo in sa shi a lissafi wanda bai zo ba bai ma lissafi ballantana in wahala na biyu yace shine duk aikin da Allah ne ya sa ne ce in yi na nakan tashi in yi shi kuma in zan yi da kyau nake yin sa kuma ba na jira wani yayi ko bai bai ce wannan ba matsala ta bane yace na uku na san mutuwa za ta iya zuwa min a ko da yaushe ya ni kuma sai nake mata shiri tun kafin ta zo sannan ya ce na hudu ina jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ganni na ɗauki ƙafata na tattaka na je inda bai kamata a je ba ya ce ni kuma sai na kame inda ake jin kunya sai nake jin kunyar Allah ya ganni na tattaka ƙafata na ji wannan gurin da aka kaga gaba ta farko akwai ƙafa ɗaya kenan sannan akwai hannaye biyu kenan sannan akwai ainihin wato ciki uku kenan sannan akwai gaba hudu sannan akwai baki biyar sannan akwai ido shida sannan akwai kunnuwa su ne ainihin wato bakwai duk wanda ka ga yayi aikin da ya tafi wuta to in Allah ya da za ka samu ko dai ga nan su duka ne suka yi tasiri wajen yin aikin da suka kai shi wuta ko ka samu ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin yana da gudunmuwa mai ƙarfi wajen aiwatar da wani aiki ko dai kafa ta tattaka ko hannu ya aiwatar ko gaba ya je ko kaza ko kaza ko kaza sai ka samu cewa ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran suna da wata gudunmuwa da suka bayar don aiwatar da waɗannan ainihin wato abubuwa ɗin da haka yana da kyau ga dukkan kowane musulmi ya duba ya gani musamman ma hannu da muka magana wajen in za ka rubuta abu to kai kokari ka tabbatar alheri za ka rubuta yayin da za ka ɗauki waya ka daddanna to kai kokari ya zama to alheri za ka daddanno saboda wannan hannun yana da gudunmawa shi yasa za mu ga alkiyama cikin abubuwan da za su yi magana daga cikin gaɓoɓin ɗan adam akwai hannunsa sannan akwai kafafuwansa duk sai sun yi magana a gaban Allah don ba da shaida akan abin da shi ɗan adam ɗin ya aiwatar a nan duniya da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana agaji ya tallafa mana wurin abin da za mu aiwatar a rayuwar mu ya zamanto ainihin wato abubuwa ne na ainihin wato alheri da haka ina ganin saboda yanayi da aka samu na muskilori yau wayannan al'amala sai mu tsaya a kansu na bayanai sai mu tashi a darasi na gaba wa ainihin lillahi mutum ya so dan Allah sannan wayar gugu da lahu kuma ya idan Allah din wa yarda lahu kuma ya so dan Allah wa yaghdaba lahu kuma ya idan Allah din don haka insha Allah mun zo wannan gaba ta gaba hatta shi kanshi so din zamu bayani akan su na ɗabi'a akwai so na ainihin wato addini sannan sun wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ka shi ibada ne kin wanda Allah ya ci a shi shi ma ibada ne wanda wannan bai shiga hatta babun alwala'u wal bara'u san wanda Allah ya ce a su da kuma kin wanda Allah madaukakin sarki ya ce a kishi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya so mu a ya ba mu ikon gyara ainihin wato ayyukan mu da ta yan uwa sun shi mana hakuri saboda matsalolin da aka samu yau sai mu tsaya nan sai a buɗe layuka sai a yi tambaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to jama'a ku gafarce mu a yanayin na'ura yau a inda shek yake nan a shi ya kawo yau a layin na akwai matsala kwarai amma alhamdulillah a shek mun samu karatu da yadda ya kamata sosai haka insha Allah alhamdulillah la kulli hal jama'a muna gode muku kwarai da yake kuna tare da mu wal jama'a fm kike gabatar da program ga muna tare da shakka uh, uh, musa kasar sunna live ke nuke je shi na uh, insha Allah shak assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mallam bana nam a gurguje yau mun fahimci cewa kamar ko menene a abinda wannan sokan da ke zuciyar mu da ke jikin mutum ita ce soka in ta lallace duk gangan jikin duka ta lallace in ta gyaru ta gangan jikin duka ta gyaru to a menene alamomin da mutum zai gane kaman sokan ta lallace kaman abin kama ce wani abubuwa abubuwa ke na ta lallacewa na to abin da zai nuna cewa tsokar ta gyaru ko ta lalace shine abin da yake fitowa na zahiri dangane da aiki akan mutum shi yasa zaka ga suke faɗa cewa shi wato harshe da kuma ragowar gaɓoɓi an son ya su ne don su dinga yin bayani abin da ke cikin zuciyar mutum duk lokacin da zuciyar mutum ya zamantu alheri ne a cikin tamadar dabaran to za ka ga kuma abin da ke fitowa a waje na aiki sai ka ga kuma na alheri ne duk lokacin da kaga kuma zuciya abinda ake aiwatarwa na aiki a fili mai muni ne to alama ne kusa zuciyar ta riga ta lalace ne shi sa sakamakon aikin da take bayarwa dole ya zamanto na fili ya zamanto aiki ne wanda yake ainihin wato a lalace wannan yana daga cikin alamomin da ake ganewa wato gyaruwar zuciyar da kuma ilalacewar ita ainihin wato zuciya din na'am To, mun gode ba kwaran shak. A yanzu aka inda yau cikin zancen kan gashin mutum ka famci cewa kaman cikin zartutukan da shak ya yin ga neman na cikin wanda yake zuciya na alama ne da ke gwadawa kaman ta lallace saboda alamomin da yake ka nuna. Wani shawara za ka ba mai shi from yanzu aka yi so mai kamar wani abu. to yanzu a malam labaran kamar yadda na yi bayani akwai al'amura da dama wanda idan zuciyar mutum ta samu matsala ya kamata ya lizince su da izinin Allah in ya lizince su zuciyar za ta ainihin wato gyaru ka fahimce ne yana daga ciki wato abin da ke taimakawa zukatan mutane gurin gyaruwa na ɗauka cewa watakila wanda suke biye da mu a darussa na baya za su iya komawa su je su saurari darussan amma idan ba matsala za mu iya faɗin waɗannan abubuwan ko da a gurguje ne sannan mu faɗi abubuwan da suke kawo mata matsala gurin lalacewa su ma a gurgujen Malam labaran idan zuciya ta samu matsala abu na farko da yake gyara zuciyar ta dawo daidai akwai kira'atul qur'ani bi tadabburi wa tafakkur fihi wato karatun qur'ani da kuma tadabburin qur'anin da tunani akan abinda mutum yake karatawa na alqur'anin da kuma wato cikin abinda da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji abu na farko abu na biyu akwai taqlilul akal karanta cin abinci kar mutum ya zama to jimin da'iman ko da akwai wanda za ka gan su ko da yaushe sai ka ga bakin su yana motsi suna cin wani abu abu na uku akwai qiyamul layl tsayuwar dare wa ihya'uhu bil ibadati da raya daren da ibada abu na hudu akwai addu'a'u yin addu'a wakti na auqatul ijaba da kuma ribantar lokuta masu muhimmanci don yin addu'a dan bahaushe ya ce ko kana da kyau ka tsara da wanka ko kana kan shirya to ka roki Allah ya ƙara tabbatar da kai akan shirya abu na biyar shine mujalasatu salihina kowa ya kokari ya duba ya ga yana zama da mutanen kirki su wayo abokansa abu na shida shine asuntu amma layin bagi mutum ya shiru akan abin da bai kamata ya magana a kansa ba abu na bakwai shine al-ibta'ad an ahlil fiski wal ma'asi nisantar mutanen da kasancewa innan mutanen fasikai ne banda safan Allah ba abin da yake shine aikin su abu na takwas shine akalul halal mutum ya yi kokari wajen abin da zai ce ya zama halal ne da kuma nisantar abin da yake haram ne abu na tara shine wato istinabul munkarati wal nisantar ababen da suke na ne da kuma abin da zai shagaltar da mutum daga barin Allah subhanahu wa ta'ala din abu na goma akwai ibtinamul awqati wato mutum ya ribanci lokuta bin nafi min al aqwali wal a'mali yin abubuwa na masu amfani ta hanyar maganganu ko ainihin wato aiki abu na goma sha ɗaya shine wato al'iktaru yawaitawa yawaita mai shine yawaita wato azumi azumin musamman ba na nafila da kuma bibiyarsa tsakanin yin hajji da umara idan Allah ya ba mutum dama sannan abu na goma sha biyu shine alkhalwatu bin nasi mutum ya dinga samun wani lokaci ya keɓanta da ransa da kuma yi mata muhasaba ka dinga kirga wani abu kai mai kyau don ka ƙara wani abu kai mai kyau don ka rage abu na goma sha uku shi ne al'ilmu bi wa Allah muttali'un alal akwali wal a'ama kowane hali kake ciki ka san cewa abin da kake na maganganu ko aiki Allah yana tsin kayan abin yana sane da shi abu na goma sha uku shi ne gazul walidai biyayya ga iyaye na daga cikin abin da ke taimaka mutum zuciyar mutum ta gyaru abu na goma sha biyar malam labarin akwai ziyartar kabari da kuma abin da ke cikin makabarta tun saboda tunatar da mutum lahira haka duk wanda bai zuwa makabarta ya samu lokaci ya dinga zuwa na faɗi wani abu a karatu kwanan nan wani ya ji ya gwada kuma ya ga haka abin yi cewa irin kabari da ake yi musamman shuk wanda aka yi ciki da falo idan ka je ka shige shi za ka ga da da lafiyarka ba za ka iya fitowa ba sai an taimaka maka ka fito sannan abu na goma sha shida shine a sadaqatu yin sadaka da kuma binciken da halin da fakirai da miskinai suke ciki don taimaka musu da sanin halayen da suke ciki abu na sha bakwai shine ziyaratul marda wato ziyartar marasa lafiya a asibiti da waɗanda suka kai hali na gargara a lokacin da ake ɗaukar ransu mutum ya ga yare yake fita abu na sha tara shine kiyayewa akan salloli cikin jam'i da jama'a sannan abu na shatara tara shine yin tunani cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ajiye ababen mamace mamace sannan abu na ashirin shine mutum ya dinga kallon annabi rufi a waƙi zalama wato karshen kallon karshen duk wani wanda yake azzalimi ne da kuma yan kama karya da masu ɓanna wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa a ƙur'ani, ko waɗanda muka ji su muke ganin su a wannan zamanin da muke rayuwa da su wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa zukatan mutane gurin gyaruwa malam labaran sannan abubuwa guda tara sukan sabbaba zuciyar mutane ta lalace na farko shine akwai albu'u da an alhaqi ba da ma'arifatihi nisantar gaskiya bayan mutum ya san gaskiya din yanzu akwai waɗanda za ka gansu musulmi ne amma alaƙarsu da ƙur'ani daga ramadan sai ramadan su da inda ake karatun addini daga ramadan sai ramadan ramadan yana wucewa duk wani guri da ake da shi na karatun addini ba su da alaƙa da shi wannan yana taimakawa gaskiya abu na biyu da ke taimaka zuciyar mutum ta lalace akwai akalin haram cin haram yana da tasiri gurin lalata zuciyar mutum Allah madaukakin sarki ya gare mu abu na uku akwai fi'ilul ma'asi aikata saban Allah malamai suka ce fa innal ma'asi tu'athiru fil qulub domin saban Allah yana da tasiri gurin lalata zukata da haka akwai wanda Allah ya ce kalla barran ala qulubihim akwai tsatsa a zuciyarsa saboda abin da suke yi na laifuka abu na hudu akwai istima'ul muharram min kalam sauraron abubuwan da Allah ya haramta na magana kaman wake-wake da haka malamai suka ce shi kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sauti ne na ainihin wato shaidan don haka Allah ya ce shaidan ya ce wasu tafzir ka fasgi mani ta fa'ata minhum bi sautika duk wanda ka samu dama daga cikinsu da sautin ka wanda malamai suka ce sautin shaidan a nan gurin shine kayan kaɗe-kaɗe shi yasa manzon Allah ya faɗa yace yana daga cikin alama na tashin alkiyama nan gaba kayan kaɗe-kaɗe za su yawaita ko ina abu na biyar shine annazarul muharram wato kallon abubuwan da aka suka haramta wa mushahadatu suwar wal aflamul khali'a da kallon ainihin wato fina-finai na batsa wal julusu amama dushush da kuma zama dindindish bi sa'atu tawila lokaci mai tsawo da mushahadatul aflamur raziya saboda kallon fina-finan da ba su dace ba kaga mutum zai iya zauna ya kallon fim awa hudu biyar shida amma ba zai iya zauna ya zama karatun qur'ani awa ɗaya ba to don haka irin waɗannan abubuwan suna da matuƙar ainihin wato hatsari da haka Allah ya ce kullul na a faɗa wa mu'mini maza domin a absarihim su kame irin su daga kallon haram sannan a faɗa wa mu'mini mata su ma su kame irin su daga kallon haram sannan su tsare ainihin wato gabansu. sannan abu na shida shine asdiqa'u su miyagun abokanai suna da tasiri gurin lalacewa zuciyar mutum shi yasa Allah ya ce al-akhillau masoya yau ma idin ba'aduhum li ba'adin adun duk wani wanda kuka haɗu da shi kuka soyayya ka so shi ya so ka? in ba addinin Allah ba ne haɗa ku ranar alkiyama sai an tashi kana kin shi yana kin ka sannan abu na bakwai da ke taimaka ma zuciyar mutane gurin ta lalace akwai al'injirafu fi yarin hayatul gadira kutsawa neman duniya ta kowane hali mutum bai damu ba Allah ya yarda da a nemi duniya ta wannan hanya ko bai yarda ba sannan abu na wato takwas shine an yi kura nasiyar lilmautu mutum ya kasance ya manta mutuwa kwata-kwata ba ta ajalla shi in ma wani mai zo masa da labari shi wato jiya ana tare da fito sai Allah ya yi ran sai ya sai to shi fa gaskiya in yana guri a daina zuwa da labarin mutuwa wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimaka ma da labarin wannan na a gurguje ne Allah ta'ala shirye da mu na malam lamarin na mun gode kwarai a ah, jama'a muna tare da Sheikh Hassan Sunna ah, from Nigeria yanzu aka kuke ji shi na ah, World Ma FM ke gabatar da program ga a muna gode muku kwarai da yake kuna tare da mu a gurguje a bar mu doki a me last number 9186 area code 718 salamu alaikum wa alaikum salam barka ni tambayar da nake da ita akan mata masu zuwa mak'abara idan aka yi rasuwa sai su bi maza su je mak'abara makabarta sun ya halatta yin hakan ko kuma dai haram ne Oh, okay. Uh, ya ku ajiya ya sunan naki. Asma'u. Ajiya Asma'u, okay. To, uh, ah, shakka ka ji tambayar ajiya Asma'u. Shek, salamu alaikum. To a jama'a ku ga ajiya suna kina ji na ko? Eh. Aha madalla insha Allah shak ya shigo yanzu da ya baki jawabi zuwa mata daga makabarta ko? Mata masu zuwa makabarta idan aka yi rasuwa za a je a bisu ne gawa. Sun halar ne eh, mace ta je makabara? Ok, kina so ki gane ya halarta ko? Eh. okay okay ba mu don one minute muna zuwa kamin mu samu shek a kun san kamar yadda na gaya muku yau na'ura inda shek yake na a line na damun kwarai amma insha Allah mun di continue haka na har min di mu kammala kuma mu dan one minute kamin shek ya dawo insha Allah فيض البركات على ما أناله وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأثني موارده سائغة هنيا صلى الله عليه ممتطئا من السكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولوية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال اللهم صل وسلم عليه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن ولا اللهم صل وسلم عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله jama'a ku gafarce mu kwarai kwarai kwarai a insha Allah a sai shek ba shi daga Kaduna shi yasa amma alhamdulillah muna ji ga shek salamu alaikum wa alaikum assalam malam labaran yan uwa ina fatan da su yi hakuri wallahi bana Kaduna ne na samu kaina a hali na tafiya ne ma amma saboda aka yi ne ya ce to lallai ya kamata ko da a halin tafiya ne kar mu dinga tsallake sati biyu ba a yi darasin nan ba tun da wancan satin ba a yi ba. Na'am. To a ajiye hajja Asma ta yi tambaya ta ce cewa kamar zuwa makabarta na mata ya halalta. Ya halalta. Saboda hadisai guda biyu da annabi ya ce kuntu na kuma an ziyaratul quburi. Na hana ku ziyartar makabarta da da bazan da matan baki ɗaya. Sai ce fa zuru ha. yanzu ku dinga zuwa makabartar ziyara fa inna ha tudhakkirukum al-akhirah domin zuwa makabarta zai tanatar da ku lahira shi wanda ya fazuru ha ku ziyarce ta umarnin ya shafi maza ya shafi mata sai dai kawai tambayin da nake son yi anan saboda wancan hadisin da ya yazo annabi ya ce la'anallahu Allah ya tsirewa mata zawaratul quburi masu yawan ziyara makabarta haka sai malamai suka hada da wannan hadisin da wancan suka ce tun da ya zo da sigatul mubalaga abinda ake nufi shine kada mata ka mono mafi yawanci idan mata suka kama a fito da gaske suke yi ba kamar maza ba ne kada su zo ya zama to a mai da kan ya zama ajanda kullum sai an ji ko bai yau ko ba jibu sai an ji wanda shagaltuwa da matsabarkan ya ja su zuwa ga tozarta wasu haƙƙoƙi da suka shafi Allah ko mazajensu wani zuwa makabarta zai yi wanda zai ja zuwa ga mata su wulakanta haƙƙin Allah da haƙƙin mazajensu to wannan ne aka hana amma so ɗaya mace ta je a wata ko ta je so biyu a wata wannan bai daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana dalili na ji karkashin wannan suka ce saboda hadisin da ya zo lokacin da annabi ya je makabarta ya ga wata mata a makabarta tana kuka sai ya cewa matar ki ji tsoron Allah wasu biri ki hakuri kaga sanda ya ganta a makabarta da an hana matan zuwa makabarta yadda ya ga tana kuka tana burgima ya mata inkari kan kukan to hatta zuwa makabartan masu ya mata inkari ya ce ta zuwa sai wannan matar ta ce ilaika anni da wa Allah ya haɗa ni in ba kai ba fa innaka lam tusibbi musibati saboda ai baka dukkan musibar da ta same ni kai ba ta same ka ba shi yasa cewa in yi hakuri sai annabi ya sallallahu alaihi wa sallama ya koma gida da ce mata kuma ba sai wani ya ce mata kin san kowa kika yi ma haka ko ce a ban sani ba tun da tsohuwa ce sai mutumin ya ce mata ai annabin Allah ne kika yi ma haka to matar sai ta taso sai ta rugu da gudu sai ta zo gidan annabi har mai ruwa ya ce falam ta ji inda obar wabi ba ta samu bodigaye masu tsaron kofar gidan annabi ba saboda Allah ya ba shi garanti cewa wallahu ya afi muka minan nasi da ta zo tana ba annabi haƙuri sai annabi ya ce mata ai ba komai amma dai yana so ta sani ana samun lada ne na musiba lokacin da ta dake ka dukan farko kai haƙuri shine asabaru inda sadamatul ula dan haka mata za su iya zuwa makabarta abinda ba a so su mayar da shi zuwa akai akai shine abinda shari'ar musulunci ta hana wannan shine wallahi a'lam So, mun gode kwarai a gurguje za mu kalla a kan manya na ga Alhaji Abu na tare da mu a sana aji yaro kuma na kalla a sufa yanzu haka. A aji abun na maka sallu salamu alaikum. Na'am. Bar mu duba a Amin wa alaikum. A aji abu kana jina. Na'am. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haji labaran. Na barka. a barka kare to Allah gafarta malam Allah gafarta malam a lafiya ba umar lafiya a lafiya lo Allah ya ba da ladan karatu wallahi mun ga kana cikin tafiya kuma ka kokarta kana taimaka mu Allah ya biya to amin amin malam malam hajjaru malam karin bayani kan mata da ke zuwa makabarta da ka yi mana yanzu nan Eh, ziyara za su je bayan an je an yi biso ko ana suna iya zuwa biso tare da mu su je su tsaya kamar yadda muke biso muna kallo suna kallo domin dalilin da ya sa suke wanga tambaya za can da muke nan ga wanga ƙasa maza zalla ke zuwa makabarta amma yanzu muna cudan na da mata ana iya samun mata sun zo wani lokacin suna tsaye baya mu yi biso a yi addu'a a wuce amma wasu ma suna bakin kabarin ana gina an gina rami ana sa gawan tare da su muna kallo shi wanga gare da muke wanga new york sai sa wannan ne ya dace ko dai bayan an yi biso ne kamata su zo ziyara sai muke bidan kayan eh, bayan. akwai akwai ziyara dama maza na yi mata na shi za zaka ga idan an je ziyara ai akwai addu'ar da ake faɗa cewa Assalamu alaikum da al’ummin na amincin Allah ya tabbata gare ku gidan mutanen kirki, wa inna in sha Allah fa bukum lafi ƙunan mu in Allah ya so muna nan zuwa da makamantansu. So da aka yadda ya halatta maza su je ziyara makabarta mata ya halatta su je. Sannan yadda ya halatta maza fi sallar jana'iza gagawa, haka ya halarta mata fi sallar jana'iza gawa, Sannan yadda ya halarta. maza su halacci rufe mamaci a makabarta haka ya halatta mata su halacci rufe mamaci a makabarta shi yasa aini kaina yanzu a nan najeriya ina da tunani zan ɗibi tawaga ta mata wata ran da izinin allah zan zagaya da su makabarta in nuna musu irin yadda ake saka mutum kowa idan ya mutu mun barin mata ma a gidaje ba su ma san me yake faruwa a makabarta ba yana taimaka musu gurin shirme ba ma sa sanin abin da ke gaban su na bala'i da ke jiran su saboda kawai abu ɗaya kamata a kiyaye a makabartar idan an je da abin da zai bayi zuwa ga a samu istilaɗi. wato cakuɗuwan mazan da matan a makabarta a hargitse to shi ya kamata a kiyaye amma tun da annabi ya ce annisa'u su mata shaqa'iqur rijali yan uwa ne na maza duk wani umarni da Allah ya bayar ko annabi ya bayar a Qur'ani ya shafi maza ya shafi mata sai in an samu wani dalili na shari'a wanda ya ce to wannan umarnin maza ya shafa ban da mata wannan shine wallahu a'lam Malamin gode da bayani Allah ba da ladan karatu amin amin amin amin amin a gode assalamu alaikum mun gode kwarai ajabu Allah da alkhairi a to a bar mu je kan wurin ajiyaro a a ajiyaro ina maka sallama salamu alaikum ajiyaro salamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malamin sanu kula aiki barka da barka na'am eh to malam muna maka gaisuwa muna maka fatan alkhairi kuma na'am na'am na'am Eh, ɗazu malam ka zamanin ni ke magana alhaji abu fal ne ɗazu shi ne maka wannan tambaya <laughs> yanzu eh, yanzu ni ne yaro ke maka wannan tambaya to ta eh, <laughs> malam bayan gaisuwa da kuma godiya da wannan lokaci da ka babu muna maka godiya kwarai da gaske kuma ina son amin amin Allahumma amin amin amin yau libani tambaya sai dai yi ma kuma ita baiwa Allah ta ta yi wannan tambaya ta yi tambaya ne kyau kuma haga mun samu karuwa game da tambayan da ta yi Allah ya saka mata da alkhairi eh, to eh, malam game da lafarin wannan tambayan da ta yi a yau irin duniyar da muke ciki a yau irin wannan zamani lokacin ga yanda aka fantsare yanda ake yin abubuwa mata yanda lamarin su ke tafiya to wallahi talla ina jin kwasan su a dinga kaiwa ana nuna musu yanda ake yi suna gani yanda ake ɗaukar mutum a sa shi a rufe ina jin yana zai yi tasiri kwarai yin haka saboda wallahi al'amarin malam na wannan malam hajji yaro ni da kaina ina da niyyar a nan najeriya zan ɗebi tawaga ta mata da mai bidiyo ko bar islamu shiga makabarta da su in nuna musu yadda al'amura suke da idona don tunatarwa da wa'azi wallahi haka nan ne Allah ya ba da iko kuma Allah ba mu iko yin haka a wasanni da kaina insha allahu za mu haka don mu tunatar da su da wa'azantar da su domin asali a al'amura na addini da abin da ya shafi maza ya shafi mata haka ake yi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi daga baya ne aka zo ake kokarin a raba matan da harkar ainihin wato addini kuma kowane magidanci a kan kinkan yayin da shi ya gane addini matarsa ba ta gane ba akwai matsala ba hmm. da haka za a dinga samun tufka da warwara ne shi yasa in ka gane addini matarka Allah ya taimake ka ta gane to sai ka ga za ka taimaka maka hatta gurin tarbiyyan yaranka da kuka haifa tsakanin kai da ita amma idan kai ne ka gane ita ba ta gane ba to abin da zai faru kai yayin da kake kokarin dora yaran a hanya ne ita kuma saukar da su zafi wannan shi ne saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan abin gaskiyar magana gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai Allah ya saka mu baiwa Allah mun da alkhairi assalamu alaikum malam malam bari na gode eh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ajiya ro mun gode muka kwarai a ajiya aminu ina maka sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am malam Allah ya taimaka Allah ya kare lada ma Allah baran kai ma Allah ya taimaka to malam a gurguje wannan shine wannan magana zance da ake yi daga kura ne ke cewa ala bi zikrillahi tatma'innal qulub an yamma wani bayani kan kan dangane abin da ka fada daga bisani kan irin ciwo cike wuce da ke samun zuciyar mutum da kan da za a magance shi na ko bayani kan wanga bangare shi zikirin Allah iri biyu akwai zikiri wanda wato baki yake furtawa sannan akwai zikiri wanda gaɓoɓi suke yi shi yasa za ga a cikin suratul taha Allah sai ya ce wa man a'ara da an zikiri wanda ya bujirewa zikiri na da haka zikiri a tun da ya zamanto masdar ne sannan aka idafa shi ya shafi dokar Allah subhanahu wa ta'ala wacce zai ce ma dan adam yayi ya ce masa ya bari to da haka da dokar da yake daga gurin Allah take wajen yi da bari ita ma zikiri ce da kuma ambatan Allah da baki da haka idan mutum ya yi kokari idan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi abin ya ya ce ya bari ya bari sannan yana kokari gurin ambatan Allah da bakin nasa to shine sai Allah ya ce allazina amanu wanda suka imani wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah sannan zukatansu tana da zikirin Allah ta kokarin kiyaye dokar Allah da kuma ambatan Allah ɗin, sai Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambatan Allah ne kaɗai fa zuciyar dan adam za ta iya samun nazuwa kakan iya gane haka Ta yadda yanzu mutumin da idan zai kwanta yake tabbaka karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar idan zai zo ya kwanta ta dama ya yi azakar sannan ya kwanta ba za ka taɓa haɗa baccin shi wajen samun natsuwa ba da mutumin da zai zai kwanta ba tare da azkar nan ba kaga kenan wancan Alabi, zikirin lahi ku saurara da zikirin Allah ne tasma innil qulub zuciyar dan adam take ainihin wato samun natsuwa da ka yana da kyau a yi kokarin kiyaye zikiri guda biyu din zikiri wajen bin umarnin Allah cikin abin da ce da barin abin da ya hana sannan zikiri wajen ambaton Allah subhanahu wata'ala din da baki a kowane ainihin wato yanayi shi yasa shugaban masu zikiri shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka na Aisha take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadisin muslim yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi annabi ya kasance yana ambatan Allah akan dukkan ainihin wato halin da ainihin wato yake sannan wancan hadisin annabi haka ya faɗa cewa wa innal abda ahsanu ma yakunu min ash-shaytani bawa ba wani lokaci da ya fi samun kariya daga shi shine idan kana fi lahi in ya kasance yana cikin ambaton Allah to ambaton Allah din dama ko ya zamanto kana yin shi da baki ko zuciyarka ce take ambaton Allah ɗin ta hanyar kiyaye abin da Allah ya ce ayi ko barin abin da Allah madaukakin sa ya ce ainihin wato a bari to haka samu waɗannan abubuwan guda biyu to da izinin Allah za ka ga zikirin Allah ɗin ya sa wa mutum natsuwa da kwanciyar hankali da rashin fargaba da rashin tashin hankali wallahu alam na'am to a ajami a akwai wani tambaya kuma alhamdulillah ma mun gode Allah ta wallahi mun gode kwarai na mun gode a shek bayanin ya shiga a jama'a insha Allah mun ba shek dama ya muna zance na karshe daga nan ya muna addu'a a yau na'uran ta ta yi da mu amma alhamdulillah mun dai samu karatu a ajiya suma ina fata kin samu a jawabin kin da malam ya bayar a in dai baki samu kin ji ba na bari shi open kaya ka play kin insha Allah ka ji maudu na bari shi up to 72 hours da yake kowa ya yi ya kai ta ji sannan wasu na nan waɗanda yake suna na da whatsappin su shak ya kare na convert shi mai da shi audio uh, ah, mp3 in send it through whatsapp insha Allah waɗanda yake suna tare da ni ah, ina ya sanda ma kowa kai da kuma kana so sanda maka ina da kyau kaka taxi na a bayan mun kare maudu insha Allah na ta sanda maka personal to muna gode muku kwarai ku zo tare da mu wal jama'a FM suke watar program ga A shakka asadu sunna ne wanda yake ya amfana da mu ya zanna shakka wani zance za ba mu na karshe daga nan sai ai muna addu'a baki daya sannan kuma ba ba ne shi ta rasu shekaran jiya da dare kenan insha Allah a shak muna so duka eh, na'am ajiyaru baba ne shi ta rasu da gida da gana a Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya ji kanta ya mata rahama ya sa ta huta inda ta tafi kuma Allah ya sa ya fi inda ta bari abinda ta bari na zuri'a a baya Allah kai masa albarka dan uwa da dangi abokan arziki kuma Allah ya ba su haƙurin rashi mu da ta bari a bayan ta kada Allah ya fitne mu bayan bata abinda nake cewa malam labaran karatun nan da muka yi cewa wai yajibu alaihi abinda shi malam ya ce ya wajaba ga kowane baligi kiyaye gaɓoɓinsa to wayannan gaɓoɓin da muka lissafa wato hannaye ƙafafuwa baki ido kunne ciki gaba wa ubansu zuciya mu ji tsoron Allah mu kula da abin da zai gyara su da kuma abin da zai ainihin wato lalata su sannan abu na ƙarshe ina ba 'yan uwa guri su yi haƙuri saboda yanayin matsalolin da aka samu na ainihin wato na'ura kusancin da muka fara ba taɓa samun matsala irin wannan irin cewa ina ganin yana da alaƙa da halin da na samu kai na cikin tafiya ne da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu tsira duniya da ainihin wato lahira abin duk da zai zama mana barazana a rayuwar mu Allah ka nisanta mu da shi abin da zai zama alheri a rayuwar mu Allah madaukakin sarki ka sada mu da shi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلم لله رب العالمين To, a mun gode muku kwarai a jama'a a shak asali sunna kina shine wanda yake ya amfana da mu yanzu nan shak muna kara gode maka kwarai Allah kara ka kare rage ka a manya na duk baki da yanku na gode muku a iyaye na dukanku Allah saka da alkhairi wal jama'a

مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه اللهم صل وسلم عليه وأثن موارده سائغة هنيا صلى الله عليه ممتطئا من الشكر الجميل مطايا اللهم صل وسلم عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولوية صلى الله المنتقل في الغرر الكريم والجبال اللهم صل وسلم عليه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن ولا اللهم صل وسلم عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم كعرف شبي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور صلى الله عليه صلى الله مرحبا بك يا بدر تجلى ذلك الوصف الحسين بك يا بدر تجلى ذلك الوصف الحسين مرحبا ليس أذكى منك أصلا خطوا يا جد الحسين ليس أذكى منك أصلا خطوا يا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليك الله صلى دائما طول الدهور فعليك الله صلى دائما طول الدهور